assalamu alaikum isa ka isa ka an ka kara ka na ji mutane suna nan da wadin champion in ka doka champion in ka ta yawa isa ka isa ka so nu nu mate no gate ah la ilaha illallah ya isa ka isa ka ya gama dai ya <laughs> isa ka isa ka ya gama dai ya ya kamata ni yutol soyo in yi ma magana no Yesu isaka isaka ba dai kana cin tuwon lamshi iri na ba kana cin kurbu kurba wallahi dokar su kai ta sako isaka isaka ya gama dai yo an gama dai yo Allah yo yo duhu yo duhu ya abanda ya ce ya kai ni na kowa na wallahi sai le Niger gyara su Niger ni egypt ina ina kare da wallahi ko su kai ta ci ga kabarin cin tuwon lamshin na wallahi ci gaba ƙarfi cikin ƙarfi amma kada kada nyame da an kai bata min daɗi la famille wasa ce don a yi dariya don shi aka haɗa 'yan Nijar su yi kubar wani keta duk gari guda Nijar gari guda muke merda lore tuti piti kwara folan nirgoi fo nyezi nyezi tare ran warangu ikula fu disa ke sa kano ganya akula fu man tukurbu kurbu na ngwa de ne aram ko ngwa kurbu kurbu egypte go de gila araba zirno rats gidi shobi wana amba so mai garin tutubu ni ne aran ce ko ngwa kurbu kurbu kula rango bore gunno kawai zirno la to mami ku tashi mu taimu sallah wa tunin mu kuwa gingar naman ce je vu love je vu tam tam je vu just